ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين يومنا يمشن جمعة شابكوي بوتن ترى وتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نار شكرا دبولا دريه دود أربعين دبقوي wadda ta dace da shida ga watan uku watan Mari kalandar albashi shekara 2026 a karo na sha hudu allah ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na juma'a na jama'a fi bid'a wa iqamati sunna da ke nan cibiyar kungiyar ta jama'a fi zalfil bid'a wa iqamati sunna ta ƙasa reshen ƙaramar hukumar boko a hausa kwatar cikin garin boko karamar hukumar boko a jihar benue nigeria domin tsorawa daga yadda muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi muna cikin tafsirin sura ta uku a jerin surori 28 ko da tara da suka sauka bayan hijira ta uku a jerin surorin alkur'ani daga sama ta 89 ko 90 daidai a jerin surorin ƙur'ani asalin saukar alkur'ani ita ce suratu al-imran kuma karatun da ya gabata mun tsaya karshen tafsirin aya ta 127 yau da izinin allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta 128 da fata allah ya taimake mu ya sa mu dace allah ya sa wannan haduwa ta mu albarka ya sanya mana cikin abubuwan da za mu farin ciki da su a rayuwar mu ta duniya da lahira allah ya sa ta zama to sanadiyar daukakar musulunci da musulmai a ci gaba da karɓar taimakon marayu da ake yi yau matan agaji sun aiko da naira dubu ashirin mata yan agaji Ba allah ya saka da alheri allah ya sa mizanin kyawawan ayyuka akwai aisha hassan organizer ta ta aiko da atamfa guda biyu allah ya saka da alheri amina sharif ta aiko da naira dubu biyar wasu bayan allah sun ba da dubu bakwai akwai kuma wata dubu takwas da dari tara da hamsin da biyar da akwai wadansu satan kofi da kayayyaki na yara da takalma da aka kawo allah su wa wata zai ya saka da alheri allah ya sa ni zanin kyawun ayyuka a ci gaba da an sa tambayoyi akwai tambaya da wannan yake cewa menene hukuncin wayar gari da janaba ga mai azumi ma'ana mutum yana azumi ya samu janaba da daddare sai waye gari da ita da yi wanka ba ina hukuncin wannan babu komai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya kasance ikan waye gari da janaba kuma janaba ba ta mafarki ba kuma yana azumi kamar yadda ya zo hadisin na na isha Allah ya kara masa yadda kawai kokarin da za a yi shine a kiyaye lokacin da janaba za ta samu mutum tabbatar cewa ta same shi a cikin yankin dare na fatan mun fahimta idan an zo karshen dare to a lura mutum zai ba ce kar mutum ya sadu da iyalinsa ba amma idan ya zo karshen dare ya san ba zai iya samun damar da zai gama biyan bukatarsa da ita ba alfijir zai ke tufe a kura an gane amma kuma a suna tare ne kuma sai alfijir ke to wani babu laifi ba wani abin da sai waye gari yana azuminsa kuma zai wankan da ba kamar yadda aka ba. yace ina cikin yin sahur sai aka yi kira na biyu ma'ana kiran kiran kiran shiga sallah ba wani abu za ka kara cin abincinka na sahur in dai duk abin da ya halatta ga mai ga mutum ya yi gabanin ketowar alfijir in ka fara shi halatta har ka gama wannan abin ko da alfijir shi ne ma'anan faɗar Allah hatta eh, ya tabayyana da kuma alkhaitul abyadu min alkhaitul aswad har alfijir din ya keto muku kenan ba wai wani abu da ake ya ce a rage minti goma ko minti sha biyar wannan duk sabanin sunna ne sabanin sunna ne ka ce bari ka rage wani lokaci saboda ka daina cin abinci saboda ke tora alfijir ko bari ka ƙara wani lokaci don ka tabbatar rana ta faɗi wannan duk sabanin sunna ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce mutane ba za su gushe cikin alkhairi ba muddin suna jinkirtar da sahur suna kuma gaggauta gobe baki hadisin anas akwai wadanda suka yi masa fahimta gurguwa sun tambayi an tambayi anas da kuka gama sahur da manzo Allah sun sallam kamar gwargwadon ne kuka bari kuka tashi kuka tamba sallah ki sallah sai ce gwargwadon inda za a karanta aya to sai mutane suka ɗauka a'a daga nan ne zuwa ketowar alfijir bayan ba haka hadisin yake cewa ba abin da yake cewa suka tashi aka tafi wajen sallah tun da annabi sallah sallah idan an yi kiran sallah ba wai da an yi kiran sallah sai tashi daga masallaci ba ana zuwa a sanar da shi za a ta da sallah saboda ka ce tashi ji a tayar da sallah da yawa sai bilal ya zo ya gaya masu cewa an jama'a sun taru sannan ya tashi tafi a sallah to shi ne bayan alfijir sun gama cin abinci alfijir a dinnan a sahur alfijir ya ceto, an yi kiran sallah na biyu kenan to shi ne tsakanin wannan lokacin da a shiga sallah shi ne aka bada gwargwada da za a karanta aya hamsin kamar kimanin minti goma zuwa minti goma sha biyar zuwa minti ashirin to wannan ana magana daga kesuwar alfijir ne zuwa sallah amma ba wai daga gama cin abincin sahur zuwa lokacin alfijir kesuwar alfijir ba ba ka haka hadisi yake faɗa ba ina fatan mun gane da haka wannan karambani ne mutane suke yi abin da aka ce da kai shine annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam mutane ba za su gushe cikin alkhairi ba muddin suna jinkirta sahur ma'ana ba su ake ka tashi ka ci abinci cikin dare sannan ka koma ka kwanta abin da ake so ka ci abinci har lokacin da ake shawo bil ashari hum yastaghfiru lokacin al menene al lokacin da dab da ketowar alfijir minti biyar minti bakwai alfijir da keto sannan ake so ka ci abincin su sai dai ka san kai ne ce ce ne ka ci wancan ka ci wancan to kar ka fara daidai wannan lokacin kuma har a kira alfijir ne ya keto kana ci a amma idan ka riga ka fara to ya halatta har alfijir ya keto ka gama a tsanake kuma ba ce da kai bari yi gaggawa ba a kai a hankali ina fatan mun gane kai a hankali har ka gama to da haka ya kamata mutane su fahimci wannan na da kwallon ah. wato idan mutum yana cikin ci hmm. sai ya fi haga hmm. alfajir ya to ci gaba da cin abinci eh, in mutum yana cikin cin abincin sauri sai alfajir ya fito zai ci gaba an gane har sai ya gama kuma ya yi a hankali kada ya je garin ya yi gaggawa kuma ya je ya kware menene ake ta kilo ta jawo ba ya ta haihu saboda haka kai a hankali har ka gama wato in bai fara ba alfijir in bai fara ba yake to alfijir alfijir yake to ba mazancan ka fara yawa an gane ko za ko waɗansu suna tashi wai sun sarfe ina idan sa kawai sai sun gama cewa su bude ido to na shi gaban ɗauka ba cewa ba ba ta fi da barawo akwai waɗansu suna nan za su kwanta ɗaki kowanne haske duk wata taga sai sun sa wani abu ta rufe in ya so ko da dai rana ce ta fito in sun farka sai sun ci abin da za su ci sannan su fito waje da ce a ah, wallahi malam sai da bayan na ci abinci na ɗauka daki na na ga da duhu ban ga haske ba sai da na fito na gace har ma an yi sallah wannan ne irin daki ne to kaga an ƙara masa extra wani abu wanda zai hana a ga haske an gane ku to mu daina shiyar irin waɗannan dabaru na cin iyakar Allah mu daina yin su amma tabbas ɗakin ka haka yake ba wani abu ka ƙara wanda zai hana ka ga ketowar alfijir ko hasken wayewar gari ba ko kuma ka tashi ka tabbatar musamman kana tunanin ka makara ka tabbatar da cewa yanzu da zan ci abincin nan yi ban makara ba ka duba ka tabbatar ko ta hanyar agogo ko ta hanyar ka fito ka gani tabbas akwai waɗanda suna da wannan ɗabi'a akwai wani abokinmu ya mutu muna matasa lokacin mun balaga shi haka yake yi kawai in ya tashi shi ba zai wani bude idansa ban dai da azumi ne kawai in ya tashi kawai haka zai rufe idansa dama ga abin sauran sana abin nan kawai ya dauka ya tici sai ya gama sai kuma ya bude ido amma kurkura baki ma a wannan zai idansa a rufe dama duk abin da zai ajiye dai ya ajiye kawai da ya abin da ya dauki za ya kurkura baki ya tofar kawai sa hannu ya kama cin abinci ba zai bude ido ba sai ya gama ci to wai ma'ana wai shi bai ga gari ya waye ko bai waye ba an gane da irin wannan kuma mutum ya kan yi developing ɗabi'a tun daga sa sai ya zama ya girma yana yi allah ya kawo to na na ga mu hakuri insha Allah wa san bai sai mu amsa su gobe Allah na bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ولله تقرأ ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم نعم بارك الله فيك كان وما سال بركة إذا كنا كنا جيا من جي ayoyi da suka yi maganar yakin Allah ya faɗi dalilin da yasa ya bayar da nasara ga muminai saboda waɗansu da suke da mugun nufi akan musulunci da musulmai sadi zuciya masu mutu liyaqta tarafan min alladhina kafaru aw yakbitahum fa yanqalibu khaibin wadanda aka kashe wadannan an su an kashe su akan bakin bakar manufar su akan musulunci wadanda suka rayu an bar su amma an kifa kawunan su akan fuska saboda an ribace su sun zama bayi sun ba da fansa mai yawa kuma Allah ya bar su akan idan su musulunci ya rayu ya girma ya yi rassa, ya yi 'ya'ya ya kama ko'ina saboda haka ko su musulunta suna so ko su musulunta bisa dole ko su zauna kaskashin ƙasƙanci da wulakanci to waɗannan ayoyi da alarama ya karanta aya ta 128 da 129 Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata su ne domin a wa da duniya cewa komai a hannun sai babu wanda yake da ikon yin wani abu sai abin da ya gada Shi ne ce laisa laka min al'amuri shehu ba ka da wani abu daga cikin al'amarin nasara ba a hannunka take ba rashin nasara ba a hannunka yake ba nasara daga Allah Shi ne rayayye wanda bai mutuwa shi ke kasancewa tare da wanda ya kasance tare da shi ya kalababantar da wanda ya rabu da shi Allah subhanahu wataala shine yake yin komai da haka sai ce laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim ko dai i karbi tuba a kansu su musulunta su koma suna aiki na kwarai su waɗannan da suka yi fada da musulunci aw yu'azzibahum ko Allah ya musu azaba fa innahum zalimun su da bai azzalimai ne malamai sun faɗi dalilai masu yawa akan saukar wannan aya wasu malamai suna cewa ranar yakin uhudu ne lokacin da suka yi wa manza Allah sallallahu alaihi wasallam rotse aka sami salim maula abi huzaifa ya zo ya ɗauki manzan sun wa manza Allah raunin da sai da ifaɗi bayan sun karya masa hakoran gaba sun buga masa wata wani abin nan aka ya kafe akan shi wanda an yi ƙoƙarin a cire har sai da abu balha ya zo isa haƙori cire a abin nan da ƙarfin tsiya har sai da haƙorinsa shi ma ya kare saboda inda abin ya shiga kan manzo Allah sallallahu alaihi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga hali kamar daga gaibu zuba kamar ya suma dan jini ya ringa zuba tun daga kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har kafafunsa ba dai yana da ƙarfin jini ba bayan taimakon Allah to da yanzu aka ji ma sai dauke sai fita a lokacin salim maula abu huzaifa ya zo ya ga manzo Allah su sallam a magauce ya dauke shi rungume shi ne manzo Allah su sallam da ya dawo hayyacinsa ya ga abin da aka yi masa sai yake cewa ya mutanen da suka yi wa annabin su irin wannan takakka wannan ta'addanci ya za su rabauta ran tashin alƙiyama ya za su wange da duniya lafiya aka ce ne Allah ya soka da wannan aya laysa salaka min al-amri shay'un sarabota ko kan sarabota ba hannun gari ka ba a hannun Allah ne in Allah ya ga dama duk wannan abin da suka kuma sai su musulunta ina ruwan Allah ba abin da ya shafi Allah da haka karka ga kai annabin Allah ne zababbe ne a wurin Allah dan sun yi maka wani abu ka ji cewa Allah ba zai iya yafe musu ba in suka tuba Allah sai ya in ya ga dama sai ya sa su tuba kuma ya yafe musu laysa laka min al'amri shi wasu malamai suka ce waɗansu mun arna ne da suka galla za musulmai shi ne manzo Allah sun sallar in kwana talatin ra'il da zakwan ina yi musu mummunar addu'a sun zo sun yaudari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce sun musulunta suka pretending sun musulunta da za su tafi suka ce manzo Allah ya ba su waɗanda za su karantar da su musulunci Iza kun makaranta alkur'ani guda saba'in ya ba suka tafi da su suna kan hanya sun yi wajen wata rijiya gaba ɗaya suka kashe su da labari ya zo manzo Allah sallah, sai da ya kwana talatin sallah ɗari da hamsin duk sallah sai ya yi musu addu'a Allah ya tsine musu Allah ya nesanta su gaba da ramushi da ya yi sallah ta ƙarshe ta ranar kwana talatin daidai sai Allah ya sauka masa da wannan aya yi laka min al-amri shay'un da ba hannun ka yake aw yatuba Allahu alaihim ko Allah ya karbi tuba kansu su yi yu'azzibahum ko ya musu azaba fa innahum zalimu bayan sa ne suka kashe bayan sa ana saukar da wannan sai manzo Allah ya gane wani abu zai faru waɗannan kabilar ne da Zakwan da suka karbi musulunci sai suka tuba suka karbi musulunci musulunci su yi kyau sai suka ce sun zama katafila a gaban duk wanda yake musulunci ba zai yadu ba za su taka shi kun ga yadda Allah yake aikin sa ko waɗansu malamai suka ce a akwai waɗansu mutane irin su ubay bin halar irin su irin su neman sa Allah ya ringa musu mummunar addu'a sai Allah ya saukar da wannan aya to laysa lak min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun kowanne ne daga ciki Allah yana so ya ce shi ke da veto power shi ke yin abin da ya ga dama da haka tsakaninka da bawan Allah kai masa addu'a an gane ko da haka a musulunci aka hana la'anul mu'ayyan kar ka tsine mutum ayyananni ka ce wani Allah ya tsine masa karka yi saboda kafircinsa saboda ta'addancinsa saboda zaluncinsa saboda kazansa ka ce Allah ka kwato min haƙƙina a wajen wani in ne shirwa ne ka shirye shi ba da shirwa ba ne ka yi abin da kaga ga dama da shi karka ce Allah ya tsine masa ina fatan mun gane bai yanzu akwai da yawa daga cikin wa ahlu sunna kuma abin mamaki masu karantarwa za ka ga suna yin waɗannan abubuwan la'anul muayyan a'a ba a la'anul muayyan wannan ba ɗabi'a ba ce ta ahlus sunna baya cikin manhajin ahlus sunna la'anul muayyan duk abinda da mutum yi maka ka Allah ya ba dai ya karba ka yafe ba kenan ko to Allah ya isa amma karka ce akan ka Allah ne matsalar tsinuwa jama'a abinda mutane suka kasa gane a harkar tsinuwa shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa kan tsinuwa in aka faɗi kalmar tsinuwa sai ta ba ta faɗo a ƙasa banza in wanda ka tsinewa tsinanne ne ya cancanci tsinewa a wurin Allah ba wajen ka ba da ko wanda a yanzu abin da kake gani a halin ya cancanci tsinuwa amma kuma a ilimin Allah bai cancanta ba saboda zai gyara shi nan gaba kai ne baka sani ba akwai kuma wanda kai ilimin ka bai tantance tsinuwa bai tantance tsinuwa ba amma ilimin Allah ya cancanci tsinuwa saboda zai lalace nan gaba to da haka aka ce kar kai la'amul mu'ayyan ka ware wani mutum ka ce Allah ya tsine maka ina fatan mun gane ka roki Allah in akwai haƙƙinka a wajensa Allah ya kwato maka haƙƙinka in mai shiriwa ne Allah ya shirye shi in ba mai shiriwa ba ne Allah ya abin da ya ga dama da shi to da haka da annabi sallallahu alaihi wasallam irin ga wannan sai aka saukar da waɗannan ayoyi shikenan sai daina irin wannan ba sabon abu bane a cikin alqur'ani laysa laka min al-amri shay'un Allah ya faɗa ma laysa alayka hudahu walakin Allah yahdi man yasha shari'a ba hannun ga take ba shari'a a hannun Allah take Allah shi ke shiryar da wanda iga dama an gane innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi mai yasha kai baka shiryar da wanda kake so Allah ke shiryar da wanda yake Allah ya gaya manzo Allah irin waɗannan cikin al'kurani saboda ne mu san matsayin manzon Allah dama shi ya san matsayinsa mu ne yan karambani akwai tambayoyi nan da na ga an tambayar wai malamai suka faɗa sai nake ta mamaki a ce kana mai karantar da mutane addini amma baka san haƙƙin Allah ba ka san haƙƙin manzo Allah ba baka san dama keshin da yake tsakanin su ka ringa ɗaukar haƙƙin Allah kana baiwa manzon Allah da sunan ƙauna, ko soyayya ko girmamawa jama'a gabanin mu zo mu amsa tambayoyi bari ga muku wani abin nan wata ka'ida duk abin da aka ce wannan mutum yana iya yi kuma ba tawaya ba ne a tsagin mutumin to annabawa ma suna iya yi ina fatan mun fahimta da haka annabawa suna yin rashin lafiya amma kaga kuturta har a wajen wanda yake kuturu a cikin mutane normal mutane ai tawaya ce ko to kaga annabawa ba za su kuturta ba za su yi makanta ba saboda makanta har a cikin mutane normal mutane na tawaya to annaba ba ta irin wannan amma su yi rashin lafiya rashin lafiya da zai kai matuƙa annaba suna yi hasali akwai rashin lafiyar da Allah isa jallata ta a cikin alkurani ba taɓa yin irin ta ba kuma a bayan ta ba ya sake yin irin ta ba rashin lafiyar annabi ayyub alaihi salam wa ayyuba idh da rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurr rashin lafiya ne kai malaman gargajiya ma 'yan bida cewa suke yi wai ko ina a jikinsa sai da tsutsa ta ciban da harshen su ma harshen wai saboda yana zikiri kaga shashanci ko to shashanci ma idan an ce ko ina ta cinye a jiki sai harshe to yana yana ah, harshe mutum ne harshe in an ce ko ina a jikin mutum ya ya tsuga ta cinye banda harshe har yanzu mutum yana nan babu mutum ɗaya kenan na biyu harshen nan da yake zikiri ala innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu ala al-fuadi dalila ai magana ba a harshe take ba a zuciya take shi harshe ta tunta magana ne to yana zuciyarsa kuma ya aka yi ta cinye masdarin maganar amma ba ta cinye inda bari ba ku misali yanzu wannan lafiyar da suke gabanmu ba ba ta ba ake sa mata ba in batiran suka suka suka mutu za ta in an magana za a ji za ta fitar to ya aka yi zuciyar abin nan ya tsutsa ta cinye amma sa yana nan saboda yana ambatan Allah bai ce cinye ba to bayan wannan kuma yanzu shi ambatan Allah kawai da harshe ake ambatan Allah goshi baya ambatan Allah su jada ba ambatan Allah ba ce akrabu ma yakunu al-'abdu min rabbi wa huwa sadiq lokacin da bawa ya fi kusanci zuwa ga ubangiji shine lokacin da yake sujada ya kai ta cinye goshin da yake wa Allah sujada wanda a wannan lokacin bawa ya fi kusanci da ubangiji amma ta ba harshe wai kai abin da suke so idan su faɗi falalar zikiri ka san shi dan gargajiya shi zikiri a wajen sai ka Allah da ka ne aka an zo kamar zan Allah wai sun dauka an faɗa haushi ake yi ƙaunar ku ake yi ana ta ku yi zikirin da Allah zai ba ku lada duk zikirin da kai wallahi billahi tallahi in ba manzo Allah ya koya ki wallahi ba za ka samu lada ba Allah ba zai ba ka lada kan an fahimta jama'a to da haka kaunar ku ake yi har da wannan habaitin da kuke yi har da wannan hurin da kuke yi har da wannan ya da magana da kuke yi har da wannan abin din da kuke yi kaunar ku ake ake gaya muku ku yi abin da za ku samu lada kar ku je lahira a yi muku badalahu min Allah ma lam yakunu yahtasibun mutum yana zaton wuta a makera da ta san masa a masaka illa iya to abun mamaki ne kwarai ka samu mutum yana karantar da mutane addini amma zai iya tantance tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin manzo Allah to annabawa dai suna iya yin duk wani abu wanda in dan adam noma da yin shi ba ta waya bane a tare da shi to ku rike wannan ka'ida dan haka annabawa ballantana jagoransu wanda izo i kafa tauhidin da ba taba kafa irinsa ba a ban kasa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su buƙatar sai an ɗauki wani haƙƙi na Allah an ba su saboda ƙara musu wata daraja ko ƙara musu wani matsayi ko abin da ya kama da haka idan ba ku sani ba ƙasƙantar da annabawan ne ɗaukar matsayin Allah a ba su to an ƙasƙantar da su ke ko kuma yasa jama'a in ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba wani to ka ƙasƙantar da wanda ka ba wannan abin idan ba ka gano wannan ba sannan na gaya muku wata magana tsakanin ɗa da mahaifi ya aka ce ɗa ya yi kama da ubansa ko aka ce uba ya yi kama da ɗansa a lokacin da aka ce uba ya yi kama da ɗansa girma ɗan aka yi ko ƙasganta shi aka idan aka ce ɗa ya yi kama da ubansa ma shi yi ko ƙasganta shi aka yi kun fahimta ba idan baka gane wannan ba bari mu sake dawa sai aka zo aka ce ai wani shi ne shugaban kasa uban sai na durkusa ya gaishe shi dan yana shugaban kasa girmama sai aka fi kasanta sai aka uban mutum bai saboda wani abu na duniya durkusa ya gaishe shi wannan yaban dan ake ko muzanta ce ake yi girmama sai aka ko wulakanta shi aka yi to kamar haka ne kar ka taɓa ɗaukar haƙƙin Allah ka bai wani shi da wannan da ka ba haƙƙin na Allah abin da yasa bai dace da shi bane da riga ce isa za ka ga ta masa kyau ba ko kuma yanzu jama'a da riga ce yasa za ka ta masa kyau ba a to bari ku gani bari ba ku wani misali yanzu ka samu mutum irin mutane masu girman kan nan da jiji da kai da Allah suna burge mutane mutum irin mai girman kan ina burge mutane ba burgewa wanda ya girmama shi sai zai girmama shi yanzu zaka saboda tsoron sharrinsa amma in ba don tsoron sharrinsa ba ban za a wofi yake ganin saboda duk dan adam zuciyarsa ba ta yadda a masa girman kai a masa kafafa saboda me ubangijin da ya halice shi ba girmama shi wala kad karramna bani adam to dan me kai da kai ma abin halitta ne za ka zo kai mun ka kaskantar da misali girman kai da wulaƙanci to Me yasa girman kai baya kyau ga wanda yake yin sa ai mawaki yace girman kai mai girman kai bai kyau da hula ba ka yace ba ai kaga haka abin da yace mai girman kai wanda kansa kato ko amma haka yake nufi riga ai hula kai kato ai ba haka yake nubi ba wanda girman kai yake nubi Shi ne takama mutum ya dinga wulakantar da mutane saboda yana jin yana da wani abin nan ina musu kafafa kaga ba su da wani kyau baya masa kyau me yasa ba zai masa kyau ba Allah yace al-kibriya'u izari wal azamatu rida'i man naza'ani fihima akhzaitu ita shi girman kai kwarjan lena ne takama da jiji da kai alkyabba ta ce wanda duk ya sa ita sai na wulakanta sai na kaskanta shi da haka ba wani wanda ya taɓa yin girman kai sai ya samu ita fusuru sai da aka wulakanta sai da ya wulakanta ya kaskanta in baka gane wannan ba barin baka formula din akwai su mutane suka zo jin suna so a tashi abin a girma wasu ko to idan da za a ce ga mutum miliyan ɗaya a wuri sai irin masu wannan ɗabi'ar suka zo sai kowa ya tashi amma mutum ɗaya ne bai tashi ba mutum dubu ɗari tara da ɗari tara da tafa'in da tara duk sun tashi 99% over 100 haka ya samu ko wallahi wannan ɗayan da bai tashi ba duk ya watsar da waɗannan duk ya watsar da su aikin banza suka yi su shi mai girman kai bari ku ji sifar mai girman kai komai ina so ne in same shi 100% ya manta ubangijin da ya halitta mutane bai samu komai handar kasan da ba Allah ne halitta mu ba ya samu komai handar kasan a wajen mu ah to ba ga ramadan ba yanzu muke ciki ba kakati ta ibada ba wadan saboda wulakancin aisan din ma da suke yi ba ba dai suke da san Allah ce da su yi masa ba wai sai su sallar isha wai sai su koma gefe guda shi addinin nan mai sauki ne alhamdulillah ran garwa wala dalin an wala asr Allahu akbar sami Allahu Allahu akbar a gaba cikin minti goma an yi tarawih an gama wannan an yi tarawih ko an yi shakenci ana jesu da a comedy ko kun fahimta Allah bai samu ɗari cikin ɗari ba amma ga wani bawansa ina son su ya samu ɗari cikin ɗari to gayar zalunci kenan ko girman kai Allah ya kawo to shine da Allah yake da manzo Allah laysa laka min al-amri shay'un aw yu'tuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa na Allah ne mulkan wa khalqan wa abidan mulkin Allah ne halittar Allah ne bayan Allah ne yaghfiru liman yasha'u yana gafartawa ga wanda ya so wai yu'azibu man yasha ina yin azaba ga wanda ya ga dama wallahu gafurun Allah mai gafara ne ga waliyansa rahimun kuma mai jin kai ne gare su in ya ga dama sai ya bi kansu waɗancan da suke wannan takakka suke wannan ta'addanci in Allah ya ga dama sai ya gafarta musu kuma da yawa abin da ya faru kenan daga nan shi kansa manzo Allah sai daina wannan addu'a idan aka zo ya kai abu sai ce Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah shi da mutane ba su sani da haka jama'a mu yawaita yin addu'a ta shari'a ga mutane akan addu'a ta ɓata, mu yawaita addu'a ta samun sauƙi daga tsanani akan addu'a kan la'anta da tsinuwa wannan ina jawo mutane matsaloli a cikin rayuwa Allah ya sauke na Allah ya ci يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم ترحمون نعم واتقوا النار التي أعدت للكافرين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة نعم واتقوا الله لعلكم تفلحون يا دنجري واتقوا النار واتقوا الله لعلكم تفلحون نعم واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون نعم الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوم في إيماني لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة كذا ku ربا منكم ninkin an gane ku wattaqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah lalle in kun ji tsoron Allah wajen bi masa biyayya a cikin dokokin da ya baku to za ku rabauta wattaqun nar allati wa'idat lil kafirin kuma ku ji tsoron wuta da aka tattala ga kafirai dan kada koma a matsayin ku na masu imani a ce an yi muku azaba da wutar da ba dan ku aka yi ta ba ita wuta ba a yi ta dan masu imani ba jama'a in ka ga mai imani a wuta to karambani ne kai shi wanda karambanin shi ne ya aru wata ɗabi'a ta ya yi. Ya yi ƙarya ya ci amana ya yi saba alƙawari yi ha'inci ya yi zina ya yi luwaɗi ta yi maɗugo ta sha giya ko ya sha giya an yi kayan maye an yi kaza an yi kaza an ƙi yin sallah an yi wa Allah izgili an nesa an nesanta kai gabaran alkur'ani an yi tata an yi riba an yi kaza an yi kaza ɗabi'u ne na arna in ka ga mai imani a wuta to ya aru wata ɗabi'a ce ta arna shi sa zauna da shi zuwa wani kun fahimta jama'a amma wuta Allah ya yi ta ne dan arna kawai da ka ce wattaqun naral lati wa'iddat lil kafirin wa ati'u Allah war rasul ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la'allakum turhamun in kun yi musu da'a za a ji kanku za a yi muku rahama Allah kai mana rahama jama'a nan an kuma ana maganar mu'amala ta zamantakewa tsakanin mutane dole akwai cinikayya dadin addinin musulunci kenan islam is complete way of life duk wani abu da kake nema a musulunci it was there arranged an tattalin maka abinda kake da bukata kawai just one through it ga guideline ga kaza ga kaza abinda kake bukata musulunci duk ya tattalin maka shi in kaga mutum ya samu matsala a cikin addininsa ko a cikin rayuwarsa ko a cikin zamantakewarsa to bai bi koyarwar addininsa ba ne wannan addinin na musulunci kuma it is challenge ka kalubalanci duk wani addini ba wani addini da ya kula da mabiyansa ta bangaren aƙida ta bangaren ibada ta bangaren mu'amala sai addinin musulunci shi kaɗai ne duk wani abu da za ka yi sai da aka koya maka kwana biyu ko uku ai ji wani bayahu da yake kalubalantar salmanin farisi ya ce ku komai sai ku ci annabin ku ya koya muku ya faɗa eh ya gaya mana komai saboda annabinmu is all round Maurice Bukai kuna jin labarin Maurice Bukai wani dan kasar Faransa ya musulunta gabanin ya mutu Morris Bukai research akan gawar Fir'auna ta sashe musulunta. aka zo ana so a gano wannan gawa ta fir'auna wai ya aka yi an same ta ba ƙarshen reservation ba don ta zo gabanin a fara wannan reservation da ake yi a ce ga waɗansu abubuwa da za a sa saboda a tare gawa kar ta lalace shi ba komai amma tana nan ba ta lalace ba ko don da aka zo aka sa shi ne kwamitin bincike ko shugaban kwamitin bincike sai suka sa guidelines hanyoyin da za su bi don tantance wannan tarihin wannan gawa za a iya ɗaukar shekara nawa da ita daga ciki sai suka ce akwai written document kan wannan gawar sun zo duk sun bi wani an abu babu written document kan abin da ya shafi gawa fir'auna babu shi duk abin da yake ciki labarin kanzon kurege ne labarin bakare wane ya bi daga wane kamar da an ka je kubbarin shi a sokoto sokoto na ji sakon kun je kun ce na dauki baki shi wajen kara daya da in ka je kubbarin shi a sokoto gabanin lokacin mai girma mai alfarma sarkin musulmi ibrahim da suki allah ya ji kansa eh mu ibrahim da suki za mu yi masa addu'a abin da yasa muke masa addu'a saboda aikin da ya yi a sokoto a kabarin shehu a gwandu a kabarin abdullahi dan kojo mu ya masa addu'a kan wannan to dai ta abin da ya shafi ku da shi na sarauta wannan ku amma mu abin da ya bayyana gare mu dalilin haka za mu masa addu'a Allah ya ji kan Ibrahim da su da can gabanin ibrahim da suki in ka je hubbaran shehu a sokoto akwai wani gida daga gefen dama haka in kana shiga gidan na makuba ne haka irin gidan gargajiya din nan sai aka ce wai shehu ya gina shi wai shekara 600 da suka wuce kuma shi shehu da mahaifinsa da kakan mahaifinsa da kakan kakansa shi in aka haɗe har yanzu da suka shekara 600 ba amma shehun shi ya gina gidan shekara ɗari shida shehu dan bojo ba a sabbin wani abu zuwa ita wani ba ka yi shi ba gaba ɗaya yanzu shekara ɗari biyu da zuwa ɗari uku ake magana to ya ka yi gina gida shekara ɗari shida ina ina to shi ya gina duk sanda ka je za ka tarar ɓangaren gidan ake ana baiwa mutane suna ba da saraka amma sai su manta ka zo an baka bana baɗi ma ka zo za ka tara inda yake kuma a sake ɓangare a baka ƙasar maimaituwa take yi idan ka je a bayan gubarar shi guda, akwai makabarta sauran kaburbura da aka binne mayaka da suka fita a lokacin zuwa ake in ka shiga gurin wai in ka samu kai kashi kai ya kaka ka ta yanke saka amma fa ba sai kana jin kafin ka shiga ka'idar sai ka yi kashi in ka shiga ciki kana shiga sai ka ji kana jin kashi sai ka tsubuna kai to kai kashi ka ta yanka zaka ko me kai zaka samu kuɗi a bangaren da kake zaka samu abin da kake so zaka yi kaza zaka yi kaza haka aka ringa wannan abin da soki da yazo Allah ya ji kansa isa aka rushe wannan gurin aka zo gidajen gaba ɗaya aka rushe su aka zo aka kewaye aka wannan ginin ne yanzu da yake alhamdulillah ni na je wajen lokacin, wancan lokacin ina yaro ban bi shekara sha ɗaya ba kuma alhamdulillah da girma na har yanzu idan na je sokoto na kan je dan ga sababbin abubuwan da aka girgira ku zamanin da su yi har waɗannan da suke wannan zuwa suna zama ana bara duk an hana su Allah ya saka masa da alheri haka aka yi har zamanin wannan mashaɗa ne ko shi ma to amma yanzu fa abin ya dawo suna nan suna abin nan da aka muna kira da sarkin musulmi ya yi irin abin da kakansu shehu usman dan fojo ya yi fada da irin wannan abin a daina sannan a zamanin da suke za in ka shiga ɗakin da shehu usman dan fojo yake wannan ka'abar da aka yi masa zagaya ta ake yi shi ya zo ya datse da ka shiga kofar aka datse da inda ake dawafi da ka'aba haka ake yi yanzu dole in ka je sai dai ka fita can kuma babu inda zamani da za ka fito nan an toshi dole sai dai ka koma da idan ka je sai dai kawai a zamanin da suki sai dai a maka bayani wannan shine shi shehuwa ne wannan shine wani ku zaga dan bayan ɗakin inda yasa asma'u take a nuna muku ita ya muku bayani sannan a zo da ku inda shi shehu yake a ce gashi gashi in ka ce za ka yi addu'a ma hana ka za kawai za su ce da kai ka yi addu'a da ake a makabarta amma fa yanzu an samu yan tuwa sun dawo suna karɓar kuɗi a hannun mutane ana zuwa ana tabarruki da kabarin shehu da yarsa na asma'u da sauran mujahidai har yanzu waɗannan guraren da da aka hana ka ce wai ka je kana jin kashi in ka yi kashi a gurin wai za ka samu arziki za ka samu abin da kake so yanzu fa ya dawo ana yi da aka muna kira ga sarkin musulmi ya ji tsoron Allah ɗaya daga cikin aikin da Allah ya naɗa shi domin ya yi kenan kada iya wadaru da cewa waɗancan da suka ƙi yin abin da ya kamata su yi an yi kaza an yi kaza ba gaidi ba gaskiya ba ne to Allah ya gane da mu to irin wannan abin ainihin wato duk Allah subhanahu ta'ala ya hana to dai Allah subhanahu ta'ala yana gaya mana cewa wata nar allati u'iddat lil kafirin to an zo an intizam an tsara rayuwar musulmi rayuwar musulmi an tsara musu komai da komai Morris Bukai da ya zo suka ba da guidelines ana tafiya neman sanin masana tarihi ƙarshe babu wani written document akan abin da ya shafi gawar fir'auna amma a ƙur'ani akwai an yi magana fir'aunu sau sunan masaki a ina a cikin alkurani an faɗe shi da sunansa an faɗe shi da aikinsa an faɗe shi da sifarsa an faɗe shi da ta'addancinsa duk wani abu da ya shafe shi an saboda haka da ya ji musulmin da yake musa kafinta yake gaya masa sai ce kai wannan abin zai wahalar ganewa yace yanzu ya za a shi ya koyi ƙur'anin nan ya ga ta kai arne ne sai dai ka musulunta tukuna sai da shi kuma bai musulunta ba ƙasar faransa ta rubuta saudiya wasiƙa ga wani bincike da suke yi ga kaza ga kaza saboda haka suna son zai koyi larabci ya je jidda izauna ya koyi larabci to sai zuwa na ba shi ayoyin yana karanta yana fahimta shi da kansa ko yana karanta saboda translation yace ba zai masa ba da haka da ya koyi larabci sai zo yana karanta ayon shi da kansa da ya gani sai ce wanda ibada wannan labarin ita gaskiya in ma akwai wani scientist da ya kai shi to ba wanda ya wuce shi sai wanda ya koyar da shi to ya koyar da shi Allah ne sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah dalilin musulunci take Morris Bukai jama'a addinin musulunci ya tattalawa ne yansa duk abin da yake bukata akwai wani zamanin harun rashi ya ce wai a musulunci ba likitanci wai musulunci bai zo da likitanci ba an ce musulunci ya koyar da komai amma ba likitanci ko zai bai faɗa haka saboda shi ne likitan harurar rashi halifa musulmi sannan suna magana da haru da shi sai ce halifa da yake ya ce addinin kai akwai da kuma yake kwarai kwa ita to ya ba likitanci a musulunci inda da likitanci a musulunci ya kai kada ko ne da likitan to abin sai ya tsaya masa da malamai suka zo sai ya gaya musu ai ga abin da likitan sai ce sai wani malami ya ce da shi aka gaya masa ai musulunci a cikin rabin aya ma ya magana likitanci gaba ɗayan sai ya gama rabin aya da aka gaya masa sai ce malamin da ya faɗa eh, izo ya probin abin da ya faɗa sai tambaye shi yake eh, malamin ya tambaye wannan likita ita ta wace hanya ake ɗaukar cuta ta wace hanya ake samun magani sai ce ana ɗaukar a ah, cuta ta hanyar ci da sha da ci wuce gona da iri da kaza da kaza kuma in aka kiyaye ci da sha da ci za a samu lafiya sai ce to karba ayar da yace Allah subhanahu wata'ala cewa ya bani adama khuzu kuma inda kulli masjidin rabin aya kenan ko sai ce wa kulu washrabu wala tusrifu a kalma uku an gama harkar likitanci gaba daya ya ku yan adam ku yi kwalliya duk sanda za ku yi sallah kuma ku ci ku sha kada ku yi almubazzaranci ba na ka ana daukar cuta da samu magani ba an yi magana ci da sha ko ba a yi ba an ce kana nan muzanci ko ba ba yace an gama likitan an gama abin nan wannan likita ina ji da yake mai ilimi ne yace ashhadu an la ilaha illallah ai ya san akwai abin da ake bayarwa wannan wata kalma ce amma za a je mai formula ce ko za a je a bayanin ta okay Allah bai hana mutum duk mummuna abu ba wala ta kullu bi malamin karismullahi alaihi wala ta karbun fawahisha kada ku yi kaza Allah bai hana ba Allah ya sa kuna ganewa to daga irin wannan formula din da aka bayyana wala taqrabu wala ya alladhina amanu la ta'khudhu riba adhafan mudha'afa kar ku ci riba ninkin ba ninkin riba shine neman ƙari a cikin dukiya lokacin a harshen larabci amma a harshen shari'a shine neman ƙarin dukiya ta mummunar hanya dalilin mu'amalar bashi ka bai mutum bashi zuwa rana kaza ranar bai iya kawo maka ba sai ka ce to ƙara min kaza zuwa wani lokaci misali ka bashi bashi naira goma zuwa rana ita yau da rana ita yau ka yi masa haƙuri naira goma zai kawo maka sai rana ita yau ta zo bai iya kawo maka naira goma ba maimakon ka bashi wani lokaci zuwa kuma idawo da goma sai ka ce to gaskiya ya wuce yau sai ka ƙara min naira ɗaya in ba ka ba ko ina za ka nemo kudi na ka je ka nemo ka kawo mu an fahimta to wannan naira ɗaya da ka ƙara musu ta zama bai ta zama riba ana cewa kuɗin ruwa kuɗin ruwa da can iyayenmu da kakanni can na dauri sai a dinga ɗauka mai sai da ruwa in kana sai da ruwa a ba abin da ake nufi ba kenan ka bai wa mutum bashi dalilin jinkirin da za ka yi masa ƙara wani abu a kai bashi shine kuɗin ruwa eh, riba kenan ribairi biyu ce akwai ribal fadl akwai ribal nasi'a ribal fadl ita ce riba ta fifiko misali kana da dabino ikwabi zai wani nau'i ne na dabino in kaga ka maka irin bula bulan nan mai kyau mai daɗi wani kuma ina da wanda bai kai wannan ba sai ka ce to wannan nawa zan baka kwano daya ka bani naka kwano biyu ribal fadl kenan amma bari mu aje wannan mu dawo abin da muke noma shinkafa misali ko kuma ce a nan gurin kuma ka fi noma to alayhi kuna noma shinkafa a nan kuma kuna da ita iri daban-daban kaloli wata tafi wata daraja wata tafi daraja to mu ɗauka mu a wajen ma ko wata shinkafa da ake shafe ta jamila tafi kowace shinkafa kyau to sai ka ce kai kana da shinkafa nau'in jamila ni kuma ina da shinkafa wita ko santana ko titi ko buzagada ko yar garko an gane ku na ba ku san fura ne tunda ni wajen mu abinda muka fito ma kenan shinkafa to sai in ce ga kwano biyu na titi ka bani kwano ɗaya na jamila wannan shake ta da shi ribal fadl riba ta fifiko haramun ne in dai shinkafa ce da shinkafa to kwano ɗaya kwano ɗaya an fahimta to dan da fito da abin fili akwai shinkafa da ake cewa ta dahuwa akwai shinkafa da ake cewa ta tuwo ta tuwo din fara ta dahuwa ana zazzaba ta to in dai musanyen shinkafa za mu yi ai ta tuwon ta fi tsada ko farar to ba wata maganar cewa tawar zama ya ce taka abin nan da kan baka ɗaya da rabi tawa ka ban taka ɗaya in dai musan ne kwano ɗaya kwano ɗaya amma idan sayarwa ne to in sayar da tawa abin da ya kama in sai taka abin da ya kama to wannan ya halatta an fahimta amma in dai musan ya bani to haramun ne na ka samu fifiko ko da na tafin hannu ne haka wannan na ta ribar mafi ribar nasi'a ita ce mutum ibada bashi zuwa wani lokaci dalilin wannan jinkirin a ba ƙara wani abakai shi kuma yana da nau'o'i da yawa na daga cikinsa eh, eh, eh, bai ul'ina na daga cikinsa ainihin bai'u bai fi bai'atin wahida wato bai ul'ina mutum ne zai zo wajen ka neman bashi sai ka ce gaskiya ba ni da bashi ba ni da kuɗin da zan baka bashi amma ga wannan gidan gilas ɗin misali naira goma ake sayar da shi kai kuma naira biyar kake nema ga shi zan za ka je ka sayar da shi naira biyar ko ka sayar da dai abin da ya kama ni dai ka kawo min naira goma an fahimta sai kuma sai abin a wajen ka naira biyar an gane yanzu ka ga na sayar maka naira goma kuma na saya naira biyar ka kawo min naira goma na ci riban nawa naira biyar an fahimta to riba ce akwai bai'u bai'atayn fi bai'a cinikin ciniki biyu a cikin ciniki daya in yanzu za ka bani kudin naira goma amma in sai karshen wata naira goma sha daya riba ce kawai a yi ciniki guda daya ku gane bambancin idan cinikin an yi shi dama kawai in karshen wata za ka biya naira goma sha daya ba maganar in yanzu za ka biya ya halatta an fahimta amma a zo a tsaya cinikin guda ɗaya ne in yanzu za ka biya ni naira goma amma sai ƙarshen wata naira sha ɗaya haramun ne riba ce forms ɗinsu suna da yawa wannan mun yi nuni zuwa gare shi na daga cikin riba mu ba'afa ka siya abu ka siyar da ka siya misali naira goma ka siyar naira arba'in ko naira talatin da ɗaya riba an fahimta saboda cewa mu ba'afa ninkin baninkin kenan ka sai abu naira goma kana yi sai da shi naira ashirin kana yi sai da shi naira talatin ka ƙara nawa naira ashirin riba amma ya kai ka ƙara naira ashirin da ɗaya ya shiga ninki na uku wannan haramun ya zama riba ina fata mun fahimta to yan kasuwa kaga suna da buƙatar sun irin waɗannan ilimin muka saboda me saboda su tsaftace kasuwancinsu ya zama to halar ke shiga hannu mun fahimta akwai tambayoyi da ake yi da yawa irin ribar banki irin kaza irin kaza to wannan riba jama'a ga baki daya Allah ya gaya mana in dai riba ce to ba albarka a cikin ta kun wuce a cikin karatun suratul baqara yamhaqullahu riba wa yurdu sadaqat Allah ina tauye albarka da ke cikin riba kuma ina sa albarka a cikin sadaka da haka in zaka bai mutum bashi ka bashi bashi saboda Allah ka samu alkhairi da albarka daga Allah ya fi maka alheri akan duk abin da zai ba amma ku sani babu laifi ni da ka baiwa bashi ne wata mu'amala na ji daɗi ko na samu alkhairi albarka abin da ka bani in zo in dawo maka da abin da ka bani kuma maka ƙari wannan ya halatta bal wannan shine ahsanul wafa biyan bashi da aka fi so da haka annabi yake yi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ci bashi a wajen mutane da yawa in ya tashi biyan su sai i ba su da ƙari amma ba sharranta su kai ba da haka sai ka biya ce fawafani wa zadari ya biya ni kuma yi min ƙari annabi bai taɓa cin bashi a wajen mutum ya mayar masa da tsoron abin da ya bashi ba sai ya ƙara masa wani an fahimta to wannan husnul wafa'i kenan wato kyakkyawan biyan bashi amma riba tana shiga a lokacin da aka sharɗanta cewa za a yi min kaza to wanda riba ta shiga na daga cikin nau'in riba ka bai wa mutum jari ka ce duk sati ga abin da zai baka fix abu shi ma riba ne saboda kasuwanci bai zama ce kullum mutum lujiya ne a tsaye shi kullum sai an ce riba wata nan sai an yi asara kuma ƙarya ne a ce abin da aka samu jiya shi aka samu yau wata nan sai an samu mo wata nan sai an samu less haka ne to aka sa fixed amount shi ma ya zama riba saboda haka mu lura da waɗannan abubuwa domin mu zabbaɗe arziki da dukiya da take shiga mu a haka ne za ka yi albarka jama'a Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ma ataytum min riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu inda Allah duk abin da kuka bayar dan ki karu a cikin dukiyarku daga wajen mutane to ba zai samu karuwa albarka wajen Allah ba to sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karshen riba talauci duk mai cin riba karshen sa sai talauci idan da yi talauci a nan duniya ba kuma mun ganin su da yawa waɗanda sun ci riba a nan duniya karshen su sun koma talaka sun mutu ba su da komai akwai mutane guda biyu ko uku da ni na san su kuɗi da suka yi kuɗi ne na yankan shakku na allah tsina uwar mai ƙarya an gane ku mu a can wajen ma arewa an aka ce mutum ya samu abin da adatsi na uwar mai karya wato ya kai ne ya kai fit kenan sun yi kuɗi za ka ce wannan kuɗin ba wai ka ƴaƴansu ba ba jikokinsa ba ba ta taɓa kunnensu ba ko ta taɓa kunnen ta taɓa kunnen ta taɓa kunnen ta taɓa kunnen ta taɓa kunnen ta taɓa kunnen ta taɓa kunnen ta taɓa kunnen ta taɓa kunnen ta taɓa kunnen su ba zai talauci ba amma Allah tana nan su talauci akwai mutumin da na san shi bayan a ce kudin banki ne da aka zo gidan da yake ciki rufa masa asiri kawai suka yi bankin ya cinye shi aka ba shi ba shi eh, isiyar suka sai gidan aka kuma ba aka ba shi ya karɓa haya shi ma sai da suka cinye kuɗi shi ta haka kuma ko za da kai ba shi da wasu yaya da suka samu na bana na masu da shi akwai irin waɗannan suna nan da yawa ni na gaya muku wannan kai ma za ka iya faɗan wani shi zai iya faɗan wani ita za ka iya faɗan wani kowa zai iya faɗa me ya jawo riba ku kiyaye riba da haka kuka ga ma'aikata da yawa suna aiki suna ta shan wahala saboda suna ta riba ko suna bayarwa muna da Allah ya ne. ga bayanai sun san kuma ga lokaci ya zo sai ma ji anan kenan kamar shi ba hmm. ihdikari shi ne ce ihtika ina cikin riba baya cikin riba ma haramun amma wanda ya ihtika inda shi kuma riba za ta shiga ya saya naira goma ya sayar naira ɗari to wannan riba ta shiga bayan ihtika asalin shi ihtika ɗin haramun ne ko siya za ka yi ka siyar inda ka siyar kai ihtika haramun an fahimta ka kyala mutane mai kaya idan tsumin kayansa a jikinsa kar ka raba shi da kuɗinsa ga dai ta kaiwa kasuwa bai samu ciniki ba da ya karbi kudin ya kashe kuma ya zo lokacin da yana da bukata ina fatan mun gane tattali ne musulunci ya kula da tattalin arzikin mutane baya son wani zaman to ya rayu a cikin kunci da damu to kaga kudi suna ka kuwa yanzu zaka gama da su ko ka kace sai ka zo kuma kana wayoni wandiyoni ina zaka sa kanka da kayanka suna nan ai da sai ka ɗauka ka ne ka siyar to shi ya karba ya ya tsare to ya yi maka ihtikar kenan kuma ya saka mutane a cikin wani yanayi to asalin wannan haramun ne to in kuma aka zo wajen sa farashi shi ma kuma haramun na biyu da kuma ta zo ta shiga ke ina fatan mun gane wallahu ta'ala ala wa alam muna roƙon Allah bin yau da zan Allah ya ba mu lada inda muka kuri Allah ya fi mana abin da yake na aiki ba mu yi aiki na ne santa ba mu yi kwanne santa Allah ka taimaki addinin musulunci da mu وصل اللهم وسلم وزد وبارك واكرماني على نبينا محمد وعلى اله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإنسان الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله